خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه من تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو da nake magana yanzu muna hudu ga watan sha'aban hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan wato uku shekara 2022 inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukubatun minar tarihi na shehun malami shek usmanu khamis daga wannan masallaci wanda ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri masallacin abu ubaida wannan shine majalisi na 66 cikin wannan littafi wanda suke da bugu irin nawa za su duba za su ga shafi 260 daidai idan kuma shafi ya saba ta su duba almafasa samun hadith wato al-ifnai ashara imamun nan za mu ainihin wato tashi don haka su duba za su ga a nan za mu tashi a cikin wannan ainihin wato darasi an ga gurin aiki to malam ya ɗauko bayani a cikin abin da ya shafi wannan hadisi ta yadda yan shi'a suna kafa hujja da shi cewa ai gashi nan an faɗa a littattafanku an faɗi kalifofi guda goma sannan kuma babu kalifofin nan guda goma sha biyu a wajen 'yan sunna su a matsayinsu na 'yan shi'a su kaɗai suke da waɗannan kalifofin guda goma sha biyu wannan ya nuna cewa da a da'awarsu ta shi'anci ita ce gaskiya har ma a wani guri za ka ga suna motsi yan uwa ta haddi sai su ce ma mutum in ka isa ka kawo mana kalifofin saboda sun san galibin mutanenmu suna da alaka da kalifofi guda hudu ne abubakar umar usman sai dina to shi ne malin yake cewa ya cewa wajen adadin a din a labari ne cewa addini zai zamanto yana da ƙarfi a lokacin hukuncinsu na uku malam ya kawo cewa walayatul muntazar ila yawmil qiyama walayar al-imam har zuwa ranar tashin al-qiyama ne to fa mata yakunu izzun wa mata yakunu dha'fun yaushe ne izzar take yaushe ne raunin yake to na hudu shine yace kaulin nabi kulluhum min quraish fadar annabi sallallahu alaihi wa da yace dukkan su daga cikin quraishawa ba'adu ma'ahu wato zai nisantu tare da wannan annahu yuridu aliyan wa auladahu cewa yana nufin sayyidina ali da ayyansa ai annabu ba tsoron kowa yake ji ba da yace ce yazalu wato al'islamu azizan ilayhi ashara khalifa ai kulluhum yana iya cewa min aulad ali yana iya faɗa haka ai ba tsokan kowa yake amma sai ya mairu da ya ce kulluhum min aulad ali bin abi talib ba sai ya ce kulluhum min min quraish wannan ya nuna cewa khalifofin shi ne su zaman to shawa ba daga cikin ahalul ba wannan shine bal law qala min walad isma'il da ya ce daga cikin 'ya'yan isma'il ladda'a shi'a kazalika da ai shi'a sun yi da'awar wannan bi anna a'immatuhum min aulad isma'il domin mai a din su suna daga cikin 'ya'yan isma'il ga wancan darasin na faɗa wanda na fara kawo kalifofin guda goma sha biyu ko muka ce suna cewa ba a san su ba su kalifofin muka ce a a ƙarya ne da shi yasa za mu ga cewa a ƙa'imar tsarin mun ce abubakar shi ne na farko ko sannan sai wa sai umar shi ne na biyu sannan sai usman shi ne na uku sannan sai ali bin abu talib shi ne na hudu sannan sai alhassan bin ali shi ne na biyar sannan ci bin abu safiyan shi ne na shida sai yazid bin mu'awiyar shi ne mun faɗa muku na ce muku an ce an yi saɓani saboda wannan hadisin ya ce kulluhum tastami'u alaihi al-umma shi kuma da aka zo an yi sabani na wasu suka ci shi bai ciki tun da an yi sabani akan shi wajen ɗora shi akan khilafanci to dan kuka cire ban da shi a matsayin shine na ainihin wato bakwai ko to za mu dauki abdullahi bin zubair shine na nawa shine na bakwai za mu dauki marwana bin al-hakam shine na nawa sannan akwai abdulmalik bin marwan shine na nawa sannan akwai alwalid bin abdulmalik shine na nawa sai suleiman bin abdulmalik nawa kenan umar bin abdulaziz a kan shi ne shine na sha biyu an bayyanta ai da kan waɗansu ya zo yana maka ƙarya ya ce babu kalifofin ba a san su baka ce a ƙarya ne sannan shin wannan abin labari annabi yake bawa ko hukunci labari yake bayarwa cewa zai faru idan an ce za su yi khalifanci su kuma ba su ba labarin su kuma a kansu ya gazzatu ko ya karyatu ya karyatu ko kuwa ya karyatu bai gazzatu ba don ba wanda ya khalifanci sai mutum biyu daga sayidina ali sai sayidina na hasan su khalifofi ne saboda sayidina ali ya hau kujerar bayan usman ya rasu sai da na hasan ya hau bayan wa amma al'imamu husaini ya hau to daga nan kan al'imamu husaini har zuwa wannan suka nada na goma sha biyu al'imam al-mahadi al-muntazar ba fa wanda ya shugabancin kuma tare da haka kalifofi ne kuma saboda tsabaragen hauka kawai to wannan yana ciki dakan wani ya ce maka ba a san su ka ce ƙarya ne kuma duk waɗannan yadda annabi ya faɗa zuwa ga umar ɗan aziz a lokacin za ka ga addinin musulunci yana da ƙarfi a duniya yana da ƙarfi a duniya so da aka yanzu mun faɗe su ku da aka ko goben wannan shi ya ce maka a'a ai ba a san su baka ce a'a ƙarya iki a an san su sanannu ne a duniyar ainihin wato musulunci an san su sanannu ne wannan yana ciki to don haka yayin da muka faɗi wannan sai khamisan na biyar ya a fi sahihi fi ummati na ashirin munafiqin ya zo cikin sahihi muslim a karadahu muslim kitabu sifatil munafiqina hadisi na 2779 annabi ya ce a cikin al'ummata akwai isna ashirin munafiqin munafikai guda goma sha biyu kuma annabi ya ce takwas daga cikinsu ba za su shiga aljanna ba to shine suke kawo wannan hadisin a matsayin shubaha cewa ai gashi an ce a cikin wannan hadisin fi a sahabi kunna wannan abin da ya zo ma bai zo fi a sahabi ummati ya zo wanda ya fassara maka fi a sahabi abin da ake nufi fi ummati fi ummati fi a sahabi ba sahabi da ma'anarsa ta istilahi a wajen malamai ba shine nake faɗawa masu nasti fassara ta kai tsaye na ce in kuka ce wancan hadisin da ya zo kan iyayen ma'aiki za ku mai fassara ta kai tsaye to dillan da kai ma dan shi'a ya takure ka ya jafi a sahabi yace bai buƙatar bayaninka bai buƙatar ka kawo wani nasti daga wani guri ka fassara wannan yadda hadisin yake haka yake so ka fassara shi to ba yadda za ka yi dole sai ka tura wasu daga cikin sahabbai wuta dole sai ka tura wasu daga cikin sahabbai cewa munafikai ne kuma nassin ba zai karba haka ba tare da kuma cewa nafazin yana iya karban haka ko kuwa sannan cewa fi yana nuna cewa asali dama ba sa cikin tafiya shigar burtu suka yi an fahimta ya yi domin inda a ce cikin sahabbai ne suke ciki da annabi ba zai ce fi a sahabi ba sai da ce bin a sahabi isna ashara munafiqan ko kuwa to wannan to shine sai malam yace fal adadu shi adadi la ibarata bihi ba a lura da shi la'anna hunaka min al munafiqina domin ai akwai wasu daga cikin munafiqai manhum aksar min hadal ardi yafi wannan adadin yawa fadar annabi cewa min ummati 12 munafiqin ai bai nuna su kadai ne munafika ai bai nuna haka banda su akwai wasu munafikan ma da Allah ya ce wa annabi wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi sun gwagi sun kware a wajen munafincin da Allah ya ce wa annabi la ta'lamuhum amma nahnu na'lamuhum sannan Allah ya ƙara cewa walau na sha'u la araina ka ho. da mun ga dama da sai mu nuna maka so mu ce da wani da wani to anani amma fa la arabtahum bi simahum wa la ta'rifannahum fi lahanil qawli wallahu ya'lamu israrakum shi yasa maganan firasa anan ne ibnu al-qayyim ne dauko babin firasa yanzu ai akwai abubuwan da malam albani ya faɗa yanzu ba sai bayan bai da zai ba abin ke faruwa ai firasa ne ai ba gaibi ya sani ba ko kuwa firasa ne to kakan kalli ta harrukin mutum da motsinsa da maganarsa sai ka wani hukunci a kan shi sai ya dace da kuma abin da ke zuciya shi don ba haushi ya ce labarin zuciya a tambaye mai sai ta ce magana da ibn qayyim a kan akan ibn ya ce so da yawa abu yakan faru ibn taymiya yakan ba da labari dangane da mu akan wani abu da zai faru sai maga kuma abin ya faru to ba ibn taymiya ba ai koma da albadi a wannan zamanin ya yi. ko ya faɗi wani abu sai da ya faɗa abun bai da rai sai wata a ta faru sai ce daidai da abin da ya faɗa san da yake da ya sha faruwa ko bai sha faruwa wannan shi ce masa firasa wanda wannan su jira za mu ba su amsa karkashin inna fi zalika la ayatin lil mutawassimina wanda malamai suka ce al mutawassimina shine al mutafarrifina wanda suke yin hasashe za su ji wancan miskinin saboda bai sani ba sai ya dauka cewa ai Karaka wani abu ne da yake da alaka da gaibu An kuma ya tafi cikin alburhan fi tafsirul qur'an na yan shi'a zai sha mamaki dan shi hashimul baharani ya kawo hadisi sun kusan ashirin wajen fassara aya to wannan kenan abu na bakwai ja alqur'anu bi dhikrir rusul alqur'ani ya zo da ambatan annabawa wa risalatihim da kuma min risalar da annabawan suka zo da shi ولم يتطرق للأئمة sannan bai bujuro wajen ambatan a'imma din ma'a annahum indahum ay ash-shi'a tare da cewa a wajen in shi'a su bi afdal ko ay ash-shi'a bi afdal wa ahammu min ar-rusul annabawa ba su bane suka fi ba su bane mafiya akan manzan akan wato a'imma din a gurin in shi'a in ka ɗauke manzan Allah shi kaɗai ne ya fi a imma daraja amma ulil azumi minar rusul ɗin nan da dukkan annabawa to a imma ɗin sun fi su daraja to amma ta yaya aka yi Allah ya ambaci annabawan a ƙur'ani amma ya ƙi ambatar a imma ɗin a ƙur'ani ba ma wannan ba ma abubuwa da yawa ya ambaci magana abin da ya shafi jinin al'ada ba su alunaka anil yi. ya ambaci maganan sauro ko kuwa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan kama fawqaha ya ambaci maganar zubab wada ya ayyuhan su duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban ya ambaci an kabuti gizagizo masalul ladina takazu min dunillahi awliya ka masalul an kabuti takadat baita ya ambaci addafadi'a kwadi arsalna alaihim na wal da fari wadda fadi'a wal ummal qarqata wadda ma'ayatul mufassalati ya ambaci fi jiwa da sauran dabbobi da yawa Ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama zaid bin halifa ai matsalar da ta sa Allah ya ambace shi a ƙur'ani ba ma matsala ba ce ta aƙida. matsala ce ta fi ta tabanni amma saboda girman matsalar a lokacin duk cikin sahabbai da annabi ya rayu da shi shi kaɗai qur'ani ya ambaci sunansa idan da wannan khilafancin yana da wannan muhimmancin me yasa Allah ya ambaci sunan Zaid a qur'ani ya ta ambata sunan sai da na da imma din me yasa duka duk ƙarya ne shirman banza ne kawai shi yasa kake ganin in za a tattauna maganan karatu su faɗa a faɗa daga da zaran mutum ya faɗa ka faɗa dole ja bakin sai shi dole ne saboda haka suna nan da yawa a ƙur'ani kuma wannan ita ce da su a nan gurin mun kunna muryar zazzaki ya faɗa ya ce mutum ɗaya ne ya fi sayi na'ali da jiguri da mika'ilu da israfilu ba su kai sayi na'ali daraja ba a ƙur'ani ga shi karar kai tsaye ayar da duk duniya ba za ta ɗauki tawili ba Allah ya nassanta ya ce ya dawo da inna da annaka khalifatan fil ardi fahakun bainan nasu bil haqq magana ta kare yau da an samu aya a qur'ani Allah ya ce ya ali bin abi talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi bas magana ta kare annaba adamu da aka zo Allah ya ce wa idh rabu rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kun ga nan magana ta riga ta kare ba wanda sai zai ci a'a ai a nan gurin da Allah ya ce zai sanya annabi adamu khalifa ai ba khalifa ake nufi ba wani abu ake nufi babu yadda za a yi ya iya ainihin wato ɗaukan hakan ba zai taɓa ainihin wato yiwa ba ba yadda za a iya ainihin wato ɗaukan haka zai taɓa yiwa to sannan sabi na lima ƙabila aliyu bishura don mai sai da na ya karɓi shugabanci ta hanyar shura tun da ayan ba ku manta ba ko wata nazal al-hasan li da aka yi shura bayan da sai aka kashe na umar ai an kafa kwamiti na shura wanda su suka zagaya har ƙarshe ya rage saura mutum biyu daga na usman sai sayyidina alihu ƙarshe khilafancin ya faɗawa kansin usman bayan da aka kashe usman ya zo ya zama khalifa me yasa iya da shura a wancan lokacin idan ya san Allah ne naɗa shi yana mutuwa sai ke ƙarya kuke dama ni Allah ya naɗa sannan wata nazalar hasanu li idan Allah ne ya naɗa su wannan abun kuma yana da muhimmancin da ya fi sallah da zakka da azumi da kalmar shahada dan mai sai da dan hasan isauka iba mu'awiya dan mai wa baya al-husayn li mu'awiyata dan mai sai da na husayn mu mubaya'a ga sai da na mu'awiya mutane da ya ba su san wannan ba cewa sai na husaini ya yi mu baya a ga namu na mu'awiya ya yi ai ko da na ko yazidu lokacin da aka kai ƙarshe shi wannan gwamnan da ke kufa ubaidillahi bin ziyar da aka kai ƙarshe wannan ruwan ya tabbata a littattafan sunna da nasu al'imam hussein ya nemi a bashi zaɓin ɗaya abu ko da ya dawo madina inda ya fito kuma kun ga inda a ce ana son kashe shi ne da a makka za a kashe shi ba za a bari shi ya fita ba amma mutanen iraki suka yaudare shi suka ce ya zo ko su ba shi dama ya wuce bakin boda inda ake riba idan ya jihadi ko ya tafi sham ya je mai da bai'a shi ubaidullahi bin zai ya ce ko ɗaya ba zai ba sai dai su kama shi a matsayin fursunan yaƙi ya ce to shi kuma ba zai ɗauki wannan ba akan wannan ne ya yadda yi yaƙi da su ya mutu akan haka an fahimta a wannan yana ciki wa baya a jami'u a immatihim ya yi mu baya ga dukkan a jami'u a immatihim dukkan a imma ɗin nan sun yi mu baya a lilkulafa da khalifofi da suka gabata sai da na aliyarayi da abubakar ya yi masa mu baya ya rayu da umar ya masa wa ya rayu da usman ya yi masa baya. to haka 'ya'yan sanda suka taso wayannan ragowar khalifofin sun rayu da su sun masa mubaya shi yasa tabbacin haka duk jihadin da aka dinga yi na yakar kafare a waje da sai da ali ake fita a zamanin sai abubakar da shi aka yaki yan ridda da abubakar kafiri ne kamar yadda suke fada sai cewa a sai na ali sai ya ce to ai ba zai yi ba kai kana kafiri kuma a je a yaƙi kafare kai ya kamata a fara yaƙa tukunna kafin an yaƙi kafare ko kuwa amma bai faɗa bai wa to wannan yana daga ciki da shi yasa na daga cikin laifin da sai da na hasan yi musu dan mai ɗauke kalifanci ya miƙawa sai da namu a wuya saboda wannan asima ce babba wacce ta karya gadon bayan shi'a cewa Allah madaukakin sarki qasimatu zahra fitina ce wata ta karya gadin bayan su ka zo ka ce abu Allah ne ya naɗa ya fi komai muhimmanci sai kuma wanda Allah ya naɗa sai ya saukai ba wanda bin naɗa ba shi yasa in ana maganar bin ahlul baiti na gaskiya ba na da'awa da cewa cewa da suna ba to ahlul sunna ke bin ahlul baiti bi na gaskiya tunda yanzu mutumin da sai muawiya sai hasan ya masa mu a iya da shi ya ɗauki amanan al'umma a bashi sai kuma mu mu dawo mu ce ba mu yadda da shi ba ai wallahi rashin ladabi ko yanzu wani ya zo nan a matsayin bakon malami muna da malami ce wa na shiga kai mana sallah wasu ɗaliban su koma jefi su ce ba su yadda da malamin ba ba za su bi shi sallah ba kai kasan yan iska ne ba su da tarbiyya wallahi wallahi ba su da tarbiyya wannan ita ce mu'amalar da suke mu'amalar baiti sai da na hasan ya yadda da wani ya ɗauki amanan al'umma ya baki su sun koma gefe sun ce ba su yadda da shi ba abinda suka yi kenan ta gani to saminan na takwas kaifa yakunu alhadisu nassan kiyaye za a yi hadisi ya zama nassi ala ali akan sai na ali idan an ce nassi a wajen malamai na usulul fiqh shine abinda ba zai ɗauki wata ma'ana ba sai kwaya ɗaya. distan da ka ja aya ko hadisi amma yana da ihtimali a wajen malami ba a kiran shi nassi hawaye wayan kana annasu yana da wajen ma'ana guda hudu amma galibin malaman usulul fiqi in suka yi itlaqin nassi suna nufin ma la yahtamilu illa ma'anan wahida shine nassi alqur'ani da sunna da ɗayan su kowanne ana ce masa nassi amma galibi ba haka ake nufi ba to sai kaga wani yana ce maka lastihadi ma'an nassi babu istihari tare da nassi bai san me ake nufi da cewa menene ma'anan istihada ma'an nassi ba me nassin ma bai sani ba an fahimta yi yanzu ayat da muka ja yanzu ya dawo da inna da annaka khalifatan fil ardi tunda ba za ta dauki wata ma'ana ba sai kwaya daya abin da take nufi shine Allah ya nada annabi dawud khalifa ne wannan nassi yanzu muhammadur rasulullahi wannan tun da ba zai ɗauki wata fassara ba sai annabi manzan Allah ne to nasti ne ma la ya tamilu illa ma'anan wahida amma idan yana da ihtimali ba a ce masa nasti yace wan nususu an ali Nasoshin kuma da suka tabbata daga sayyidina ali to na fi zalika tana kora wannan kama fi nahjul balaga kamar yadda ke cikin nahjul balaga gashi nan ya ce wa ana lakum waziran in zamanto waziri khairun lakum minni amiran ya fi alheri akan in zama amir lamma tawalla aliyu lil khilafata yayin da na ali ya hau khalifanci lam yadda inastan shi bai yi da'awar cewa ya hauta da nasi bane bal zakara ya ambaci cewa annahum hamaluhu alaiha sun dora masa ita ne ta cewa inna mashura lil muhajirin wani ansar ya ce al'amarin shugabanci bayan annabi shura ne tsakanin muhajar da ansa sai ya ce fa'inista ma'u idan waɗannan ɓangaren guda biyu suka haɗu a larujilin akan wani mutum wasan mahu imaman suka ce imam ne ka na zalika lillahi ridan allah ma ya da wannan tsarin haka sai da na ali sau da ka asali sai da na alifa cikin sahabbai yana daga cikin wanda suke da fahimta cewa al'amarin shugabanci a bayan annabi shura ne ba nasi ba ne shi yasa da sayyidina ali da aka soke shi da wuka da aka ce masa ala tusi to yanzu ba za ka yi wasiya ba sai ce ma ausa rasulullahi fa usi ai manzon Allah da zai rasu da yi wasiya ba ballanta kaga inda ya san cewa an yi wasiya ya zai ce annabi bai yi ba kaga ba zai wannan da'awar ba ba zai yi ba qala bayadi yace inna aliya lam yadhkuru an-nassa sayyidina ali bai ambaci nasti ba lis sahabati ga sahabbai wannan astirat al-mustaqim littafi ne na shi'a ila mustahiq at sannan ta fi an-nasara walamma qama muhammad bin abdullahi bin al-hasan an-nafs zakiya yayin da ya tsayu sama hasadiq wato liwalidayhi wato ya yi musamaha shi as-sadiq ga liwaladayhi ga yayansa guda biyu musa wa abdullah bilin dimami ilayhi da Musa da Abdullahi wajen su tattaru zuwa gare shi wannan ya zo cikin maqatil na a shafi na 244 falau kana ya alamu annahu imam da ya san cewa shi imami ne wa ba'dahu ibnuhu Musa bayan sa kuma sai dan sa Musa da ma tsira zalika bai faɗi wannan magana ba ashiran na goma injimalan kun ga haka ake raddi ka ɗauki abu warka warka to shi yasa daga cikin mutanen da suka kware wajen wannan akwai ibnu taymiya in aka yi magana sai ce to wannan magana taka farko tukunna ma dalilin karya ne amma tare da karya ne bari mu baka amsa ta fuska kaza fuska ta ɗaya kaza fuska ta biyu kaza haka zai ba abin siyawar gada gaba yasa ba yadda za ka yi dole duk wani makiyin Allah ya zagi ibnu taymiya yawa murutun kan dutse kenan sai da ya shirya an gani ashirin na goma la yuqalu wujudu kull hadhihi al ahadith ba zai yi ba a hankalta samun waɗannan hadisan allati yariwha Shi'a wanda in shi'a ke ruwaitowa fi dhikr al a'immati a cikin ambatan a'imma jama'ati ta hanyar jama'a jama'au a faranin ko ta hanyar ɗaiɗaiku sun matagibu hadihin riwayati sannan wa'in ruwayin su an ruwata shi'atar kibar a kan malaman shi'a masu riwaya. manya-manya wa firqi shi'a da kuma kungiyoyin shi'a allati kanat taktalifu wacce ita kungiya ta shi'a din take sabani ba da wafatu kulli imamin bayan rasuwar kowane imami idan misali a ce Jafar Sadiq ya rasu ko to bayan sa yana da yaya ko to sai yan shi'a sai su sabani kun ga al-Imam Jafar Sadiq idan an dauka shine na biyar yanzu idan yana da yaya to a cikin shi'ar sai ce wannan ce to dan wani a cikin an shi sunan sa na shida wata shi'ar ma sai ka ce to wani shine imaminta na shida wata shi'ar ma sai ka ce to a cikin ƴaƴan wani shine imaminta na shida kaga daga nan ta yi tayi reshi ta ƙara tsawo to haka suka dinga yi ha to daga nan sai wancan ta kama dan wannan ta ce shine imaminta na kada wannan shi'a wannan ma shesa, da mu da su abinda aka yi ittifaɗi annabi ya ambata adadin cewa sha biyu kuma mun faɗa muku mun ce gayar abinda annabi yake ba da labari lokacin da ce khalifanci addinin musulunci zai zama yana da ƙarfi a duniya amma wajen adadin sunayen ba su da ruwaya ko ƙwaya ɗaya da ta ambata sunayen ko a shi'a sun yi saɓani ko su sun yi saɓani to shine ne yake cewa mimma yadullu abinda ke nuni dilalatan qat'iyya nuni ne ta ala anna hadhihi al ahadith wayannan hadisan wudi'at mutaakhiran an dora ta ne an kirkire ta daga ƙarshe ne alhadi ashar na goma sha ɗaya walayatul a'imma indahum sudiyatu ta ko ruwa imma da take nuna cewa ita imamancin nan ma a ɓoye aka yi ta an rida ƙala ya ce wulayatin lahi ita wulayar nan ta Allah a sarraha Allah ne ya asarta ta ila jibrila aka ba mala'ika jibril ita a asarce wa a sarraha jibril ila muhammad shi kuma mala'ika jibril ya zo shi ma yi ba a annabi muhammad khalifancin nan ko wulayancin nan shi ma a asarce wai da sarra nabi ila ba da azuwa jibi halifa kenan ko kuwa wa sarra muhammadun ila ali shi kuma annabi sai ba sai da na ali a boye wa sarra ha ali shi kuma sai na ali shi ma bayan da ita a boye ila man sha'a zuwa ga wanda ya dama sun ma'antum sannan ko dinnan yan shi'a na zalika ko kuka ɗauki wannan abin da ci boye kuka zo kuka yada an fahimta yi to an saka amsaka harfan a wai wanda ya rike wani halafi wanda ya ji shi wannan ruwayar farcewa an bayar da imamancin nan a fa tana cikin usulin karfifa fa sabon da aka bayar da shi a koyi sai ya kai kuma ka zo ka bayyana usulin karfi an bayyanta yi shi yasa ai kwanaki kun ga da suka matsa muka dinga zaƙulo musu da ruwayoyi cikin usulin karfi wanda masu sani ba kuma abinda abdul halim al gazi ya faɗa musu ya ce wa'annan wahabiyawan da kuke gani ce billahi lalzi sun fi kusa nan abin da ke cikin littattafanku ya ce nawa ne za ka kawo malamin shi'a magana ya yi inkari ya ce ba ta ciki ya ce kuma akbaru dalili wa akbaru shahadin ya ce ka tafi mauƙi na faisal nu mauƙi ne da duk ɗalibin da yake sai bincike a kan shi'a ya tafi wannan wasa ɗin ya gani za ka ga abubuwa na ban mamaki ina ko shigohin da na karanta su na shi'a da ba su yi su ba sun motsar da su kuma ba mu mu ba su amsa ba mun kyale su sai ran da suka motsar da su za su ji amsa wala na karanta su sama da shigo ha 700 muna kiran ne akwai wannan ɗin shi har yanzu karatun su bai ma kai kan shigo yin ba a yanzu kuma wasu iyayensu na bayar da wasu a nan a wannan zamanin a wasu ƙasashen sun kawo shi a matsayin hujja an ba su amsa akan wannan shubahar kuma ni na karanta shubahar kuma na santa kuma na san amsar da aka ba su ta ilimi amma ko da yawan in shiya da hayyar da ba su je kan shi ba san karanta ta ba to sun da ba su je sun karanta ta da hausa ba to mu ba za mu irin tablet bar ba ta zan shi da yake mahaukaci ne mutane cuta ba ta kama su ba sai ka to bari ka samu su cuta sannan ka ba su magani haka yi ko kuwa to wannan ruwayin tana cikin usulul kafi hadisi mai lamba 200 da ashirin da hudu a sani ashara na goma sha biyu a wasafin isne ashara sifofin waɗannan shugabannin wa zamanuhum da kuma zamaninsu allati ja'at fil ahadith wacce ta zo cikin hadisai na barko ya ce wallaunar khilafata za su jibanci khilafanci kuma sun yi kamar yadda annabi ya faɗa dan labari kamar yadda annabi kafin ya bar duniya ikan lahasan ya ce ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne kuma tabbas Allah sai ya sulhu da shi tsakanin kungiyoyi na musulmi guda biyu masu fada da juna kuma abin ya faru ta cewa addinin musulunci ba zai wuce ba yana da izza matuƙar khalifofi goma sha biyu suna shugabanci wannan labari ne annabi ya bari kuma ya faru na biyu al'islamu fi ahadin musulunci a zamaninsu azizun yana da buwaya sannan annasu ya alaihim mutane nasu haɗa a kansu sai sa muka ce muku banda yazid saboda an yi wa an yi sabani wala yantabiqu ala a'immati shi'a amma wa'annan shugabannin da yan shi'a suka zo suka ce su ne khalifofi bai dabbaku a kansu ba ayi wasfi kowace sifa siwal adad din ba wani adadi dan kaɗan ba shine daga wa sayyidina abi hasan wal wal adadu mudda'a ba'da al hadith adadin da ake da'awa bayan hadisi idafatan dangane da ila annal hasal al-askari mata bidun zuriya bayan adadin da ake kai akwai maganan cewa ma imaman nan guda goma sha uku ne yana nan a cikin usulul kafi riwaya ta tabbata a wajen cewa imaman nan ma banda guda goma sha uku ne yawa tana nan wannan yana ciki to da haka wannan shine wanda suka cewa babu kalifofin yanzu mun faɗa akwai shi sai al-mabahasu tasi bincike na tara hadithu ana madinatul ilm wa aliyun babu ba na cikin hadisin da suke kafa hujja da shi ba cewa annabi ya ce ni ne birnin ilimi sai da na ali shine kofa saboda ai yanzu duk girman masallacin nan yana da tasiri ne gurin shigo shi ba sai ta mai ba idan annabi shine birnin ilimi sai da na ali shine kofar kenan babu wani wanda isa ya san wani abu daga wajen annaba sai ta hannun wa sai ta hannun sai na ali to ƙarya ne هذا الحديث wannan hadisi la yasbutu an shay'i sanadan wala matanan ko هذا الحديث لا يثبت عن النبي wannan hadisin bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sanadan wala matanan ta fuskar sanadi bai inganta ba ta fuskar matani bai tabbata ba amma sanadu amma sanadi fal hadisu da al hakim hakim ne irwayo shi al imam hakim an-nisaburi ne yana daga cikin tabaka na malaman hadisi guda uku muna da al da almutawassiduna, da al mutasahiluna na al masu tsanantawa su saboda gudun kada awa annaba ƙarya hadisi ya inganta suna iya cewa bai ma inganta ba to sai zamanto su idan suka ce hadisi bai inganta ba ba a bari da rashin inganta wasu saboda tashaddudin su yana sawa abin da ya tabbata ma sai bai tabbata ba dan taka dan dan kan ajin ginawa annabi ƙarya sana akwai tabaka na almutasahiluna masu sakaci su kuma sakacin su ya ja ko sun ce hadisi ya inganta ba a yadda da ingancin su domin abin da bai tabbata ba su kuma suna iya ya inganta al'imamu hakim yana cikin wannan ɗabaƙa to sai kuma ɗabaƙa na almutawassiduna to shi yasa wannan ita ce ɗabaƙa mafi alheri to al'imamu hakim an mai saburi yana daga cikin wannan ɗabaƙa ta almutasahiluna shi yasa za ga hakim ko ya ce hadisi ya inganta to sai malamai sun yi bibiya daga baya ta fuskar isnadi sun tabbatar da rijalar sanadin ba matsala amma an kawai hakim iroto hadisi aka ce maka wa sahahu al-hakim hakim ya inganta kai ma ka zo ka dogara da ingantawa hakim to zaka fada rani kuwa don wallahi zai dauko hadisi maudu'i ya ce ya inganta tunda sakaci to haka al-imamu su'i shi ma yana cikin wannan dabak ya tara abubuwa sun mai yawa sai sa in kaga hadisi su kuma irin wannan sun ce bai tabbata ba to rashin tabbace sa ya kai rashin tabbaci an ibn abbas min tariqaini at-tariqu al-awwal daga ibn abbas ta fuska guda biyu kun ga akwai al-mustadrak a mujalladi na biyu na uku kai shafi a shafi na 263 da shida to shi yasa za ku ga yan shi'a ku duba da kyau za ku suna yawan kawo hadisai daga cikin al-mustadrak na imam hakim sannan za ka ga da yawa in za ku yi magana ɗan shi'a bini-bini zai ce maka a'a al-imamu ya kawo a cikin ad-durrul mansur fi bil shi kuma a wannan tafsirin cewa kawai zai tasiri bil ma'sum abinda aka ruwato daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina babu ruwan al-imamu ya inganta ko bai inganta ba in dai ruwaya ce an faɗe ta da isnadi an wani an wani babu ruwan al-imamu ya haka yake zubo ta in yi kawai gaba to at-tariqul awal fihi abu sal al-harawi a cikin hanya ta farko akwai wannan qala abu hatim abu hatim ya ce lam yakun indi bi saduqin a wajena ba mai gaskiya bane wa qala al-uqayli rafidiyun khabis in kada an ce rafidi to bakin dan shi an ke zagin abubakar da umar shine rafidi wa qala ibn ali muttaham yace muttaham ne wa qala an-nasa'i al-imam an-nasa'i yace laysa bi siqa ba amintacce bane wa naqala ad-durri anna yahya bin ma'in wasaqahu بينما نقل ابن محرز عن ابن معين أنه قال فيه ليس ممن يكذب kunga wannan sun yi sabani kenan ibnu ma'in wa naqala ad-durari ya al-imam durari ya naqalta shi anna yahya ibn ma'in naqaltu wa ibnu ma'in wasaqahu ya wasaqa shi ya fi sikani bainama naqala ibn mihraz an ibn ma'in annahu ke yin karya. to kun ga ta fuska ta farko mutum na ɗaya malaman hadisi na da magana a kan shi a tariƙo sani fihi muhammad bin ahmad bin hakim fihi Linu. sannan akwai alhassan bin saham laisa bil ƙawi sannan al'amash suleiman bin man fiƙasun illa annahu mudallisin mudallisi ne wa qad an ya kawo hadisin da siga ta an an walam yusarrih bis sama kuma bai sarraha cewa ya ji hadisin ba wal hadithu aksaru aktsaru ahlul ilmi. wannan hadisin mafi yawancin malamai sun ce bai inganta ba qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace munkarun laysa lahu wajhun sahih wannan hadisi munkari bai da wata fuska ta ingancin da za a iya karba wannan ya zo cikin kashful kafa a mujalladi na shafi na biyar. qala abu hatim la asala lahu al-imam abu hatim yace wannan hadisin shi da asali sannan ƙala abu zur'a Kan min halƙin iftadahu fihi yace ƙarya nawa suka ƙirƙira amma suka kunyata wayannan mutanen bayan sun ƙirƙire ta sannan ƙarin uqayl la yasifu fi hadha matan shay'un a cikin matanin wannan hadisin bai inganta ba qala ibn hibban hada shay'un la asala lahu yace wannan ba shi da asali wannan a cikin al da nashi a mujalladi na biyu shafi na 151 qala ad-daru qutni al-hadith muttarib ghayr hadisin akwai al a cikin littafin sa al a mujalladi na uku shafi na 248 sannan qalibun al-jawzi la yasihu wala asala lahu bi inganta ba a cikin al-mawdu'at nashi a mujalladi na shafi na 349 وقال wa والزهبي وابن تيمية taimiyya موضوع الإمام النووي da al-imam az-zahabi da ibnu taimiyya da al-allamah al-albani sun ce wannan maudu'i ne ya zo a cikin fathul malikin ali a shafi na 51 da tarfisul mustadrak mujalladi na uku shafi na 126 da majmu'ul fatawa mujalladi na 18 shafi na 377 da da'iful jami a lamba ta 1416 duka sun ce bai tabbata ba amma matanin hadisi fa munkarun li'umurin matanin hadisi munkar ne saboda al'amura. al'amurin awwal al'amari na farko al'alim malami layu yi ƙali lahu madinatul ilmi ba a ce masa madinatul ilmi tsoron an ce madina ne kai kana da iyaka ko kuwa li'annar madinata mahdudatu domin garin da aka ce gari kana to garin an san farkon shi an san wa bal idan ana so larabawa su kwatanta ka cewa ka kai makura gurin ilimi ba sa kwatanta ka da binni sai da su ce baharul ilmi sai da su ce makawa, domin teku ita ce kana sanin farkonta amma ba ka sanin wa ba ka sanin ƙarshenta ko a ce sama'ul ilmi saman ilimi kamar yadda ba wanda zai ce maka ga farkon sama gawa ko fada'ul ilmi sahara ta ilimi wa ha da makamantan irin waɗannan haka ake faɗa an fahimta yi to shi yasa mu ga cewa akwai ainihin wato wasu abubuwa da za ku ga ana siffanta wasu mutane da su amma a babin ladabi ba a siffanta Allah ko annabi da su yanzu idan mutum ya yi tumbaɗa a gidan ilimi ai ana ce masa al'allama ko a sa ta'u wannan ta'un ɗin mubalaga ne amma ana ce ma Allah al'allamu amma shin ya halatta a sama Allah wannan ta'un ɗin a ce ma shi ma Allah al'allamatu eh saboda ne me yasa ya halatta a wajen cikar tumbatsar ilimi dan adam ya halatta a sa wannan ta'un ɗin mubalaga amma Allah bai halatta a ce masa musu ba sau da wannan tun da yana iya ɗaukar ta'ud ta'ani kwata-kwata bai kamata a jingina ma Allah ba ko da ko kalmar tana nufin wanda ya taka ya tumbaɗa wani ilimi saboda uslubin ƙur'ani guru hudu da Allah ya faɗi wannan akwai yau mai yaji ma'ullahun rusula fa yaqulu ma za sun qalu la ilma innaka anta allamul ghuyub sai innaka anta masu ghuyub sai aka ce innaka anta Allah ghuyub Allah kai ne masanin abin da ya koyu sannan Allah ya ƙara faɗa maganar annabi Isa wa tsalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhaduni wa ummi ilahayn min dunillah har zuwa inda yake qala subhanaka ko ma yakulu li an aqula ma laysa li bihaqin in kuntu qultuhu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi anta allamul ghuyub bai ce innaka anta allamatul ghuyub ba saboda bai kamata a faɗa ma Allah haka ba sannan Allah ya ce alam ya alamu anna Allah ya alamu sirrahum wa najwahum wa anna allamul ghuyub sannan yace kul inna rabbi yaqdhafu bil haqqi allamul ghuyub naka sai ake ce ma Allah allam amma ba a ce masa allamatu saboda ce ma Allah allamatu wannan rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wata'ala to haka ragowar mutane ko da ya halatta wani a ce masa bahar a ce masa madina ta kada to in an zo a babin ladabi ga annabi yayin da ake so a nuna ya cika ya tumbatsa gurin abu to bai kamata a ce masa madinatul ilmi ba domin madina tana da farko tana da kuma wa ƙarshe duk gari duk girmansa to an san mafarar garin da ƙarshen garin tsakanin ku da Allah haka ne ko ba haka ba to kun ga shi yasa ta fuskar matanin bai ma dace da larabci mai fasaha ba irin wanda zai kamata a siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi wannan shine abu na farko al'amrul awwal ko ina gani ya kamata ya zamanto al'amrul sani ne ko law sahha qawluhu an ali da ya inganta fadin sa daga sayyidina ali babu madinatul ilmi babu kofar ilmi fa ya ayyana anna aliyan huwa al-mab'us lin-nas ajma'ina fa inda ya inganta cewa babu madinatul ilmi shi sai na alshi ne babun kofarwa to fa ya ayyanu yanzu zai ayyano anna aliyan huwa mabu'us lin nas ajma'ina wa laysa muhammadan domin sayyidina ali zai zama shi aka aiko wa mutane ba annabi ba tunda ake nan annabin bashi da wani tasiri sai da wa sai da sayyidina ali dan haka ba yadda za ka yi ka san wani abu ta hannun annabi sai ta hannun wa sai da na alai to sannan al'amur salif al'ilmu na ƙalahu an annabi ghairu ali ba wani wanda ba sai da na alba ya naƙalto ilimi daga annabi ka azuwa jihi kamar matansa ai wata matsalar ta kan faru a gida matsalar da ba yadda za a yi sai da na ali ya santa sai ne matan annabi ko kuwa tunda daga cikin ƴaƴansa da muka faɗa wacce za ka ɗauka fotokofansa akwai na na fatima ko to irin alaƙar da annabi zai yi da matansa a gida ai bi yi wannan alaƙar da ƴarsa na na fatima tunda in dare zai iya jan mayafi ɗaya sai sa kwanan na ana program aka zo ana ta rikici kan hadisin kisa hadisin mayafi wani mai irin na turawa can ƙasar turai ya bugowa ya ce shi yana mamaki an ce wayannan ahalin baiti ne saboda an sa su a mayafi an lullube su ya ce to ita kuma matar da kullum ake shiga mayafi a kwanta da ita ba <laughs> idan wannan rana ɗaya an rufe su da mayafi sun zama ahalin baiti ta ga ahalin saboda ana sanin wani abu ta wannan hanyar Allah sai ya ce wa zakurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan kabira fa kayfa yuqalu ta yaya za a faɗa ba da zalika bayan wannan a ce la yu'khadhu ilmun nabi ba za a karɓi ilimin annabi ba illa an tariqil babi sai ta hanyar kofa allazi huwa ali wanda yake shine ali wanda kuma ƙarya ne hatta abin da ya zo cikin suratul ahqaf wanda Allah madaukakin sarki ishara zuwa gare shi abin da ya faru tunda ai in ba a manta ba hadisi ne ita bata a bukhari lokacin da aljanu wasu ke hawa sama zai su sato maganan Allah da yake da mara'iku su dawo ƙasa wata rana suna so su hau saman sai saman ta kasa hannuwa sai suka ce to duk yadda aka yi akwai wani abu da ke faruwa a doron ƙasa shi sa maka kasa hawa sama tunda aljani cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi akwai sauri to daga nan sai suka ce to a watsu waɗanda suka zo wajen ɓangaren abin da ya shafi a suƙi uka ko da suka zo sai suka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana sallah daidai lokacin sallar asuba yana karatun ƙur'ani da su yana karatun ƙur'ani sai suka ce to wannan abin da yadda aka yi saboda shi ne ya sa sama ta kasa ainihin wato haiwa zuwa gare mu wannan shi ne abin da ya faru to wayanda da suka kasu uku wasu suka yi nan wasu suka yi nan cikin 'yan mintuna kawai suka gano ga dalilin da ya sa sama ta kasa haiwa ko da suka zo suka samu annabi yana karatun ƙur'ani da asuba sai suka tsaya suka saurari karatun ƙur'ani saurara karatun ƙur'ani ne dalilin musuluncinsu sannan suka zo suka saurari karatun ƙur'ani suka musulunta suka koma ko shi manzan Allah da suka saurari karatun ƙur'ani shi ma bai san sun saurara ba da suka koma ne Allah sai ya ce wa is sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an ka tana lokacin da muka karkato maka wata jama'a ta aljanu suna sauraron karatun qur'ani falamma hadaruhu lokacin da suka halatto inda ake karqalu an saki falamma qudiya wallau ila qaumihim munziri daga baya Allah sai ya ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nasrun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani karatu lokacin da aka yi wannan fa shi ma annabi bai sani ba amma ta hannun wa suka ji karatu ta hannun manzan Allah kai tsaye ko ko sai da annabi ya karanta tukunna sai da na aliyaji sannan ya yi karatun aljanu suka ji suka musulunta sannan nawa ne cikin sahabbai annabi ke tashin su ya ce kai tafi gari tara wanda ya tura ya tafi can daga bakin annabi kawai ya ji ilimi su kuma mutanen suka ji daga gurin shi ba daga bakin annabi ba sannan sai na ali ya faɗa wannan sannan ya tafi sannan akbaru shahidin wa akbaru dalilin ga shi ƙwar'ani Allah da ya tashi kallonsa sahabban yi duka ya ce wannan ƙwar'anin sai ce bal huwa bayyana tun fi zurin lazina utul ilm wannan alƙwar'anin ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ya ba su ainihin wato ilimi wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun Allah ya ce ba mai musu da ayoyin mu sai azzalimi kaga duk wannan dalili ne da yake nuna maka wannan hadisin ta matani akwai nakara a hankalta bai ma yiwuwa haka a ce ba wani wanda ya san wani abu daga annabi sai ta hannun sai na ali waƙi yana ƙaryata haka shi yasa za ka ga matsalar hijabi da ta faru a suratul aza za ka ga duk inda za a cewa a je a dawo anas san maliku shi kaɗai ya san matsalar saboda sallata a kushe yake gudu duk sahabin da zai faɗa maka matsalar hijabi to dole sai ya dawo daga wajen anas ya ji sanda matsalar ta faru shi kaɗai ke gurin wannan ya nuna maka cewa ana sanin wani abu na ilimi daga annabi zuwa ga wani ba daga annabi sai sai da na alisannan sai wani sannan magana ta ƙarshe duk wata sifa da kuka san cewa annabi yana da ita in ka tattauna ɗan shi'a ba wata sifa da annabi yake da ita wata sai da na alibi da ita babu in ma sun ce wuri ɗaya ne sun ce abinda annabi ya aura na mata ne kaɗai bai halatta ba amma in ka cire wannan a wadansu a imma al'isne ashara da su da annabi ba bambanci haka suka faɗa kuma ruwa yin suna nan cikin usulul kafi kuma mun karanta mun gani an fahimta yi ina da saƙo guda biyu da zan dafa karatu na yau da su saƙo na farko na yi karatu ɗazu mai kusan minti arba'in da wani abu da safi wannan ya shafi 'yan tiktok ne musamman mata matan nan marasa mutunci marasa tarbiyya ni da yana faɗa kuma duk wanda saƙona yake kai mai yaji da kyau yauwa lokaci yayi ba magana ba ce ta tunda Allah ya yarda da cewa fa ta da alaikum du'a alaihi bi misli ma atada alaikum to duk ɗan iskan da yayi mana ganganci a ko lokacin da in mun ga maslaha mu taka ka yadda ka taka musu za mu taka ka dan a zauna lafiya kun san abin da ya faru a kowace yarinya malam daurawa ya zo yana karatu yana buga misali da duniya da hatsararta da kuma duniya ba komai ba bace har ya zo yi magana akan abin da ya shafi mata wanda ɗazu karatun da ne yana kawo ayoyi guda tara wajen guda shida a suratul ara, daya a suratul taha sannan daya kuma a suratul ma'ida sannan daya a cikin suratul baqara Allah ya kira tsiritin dan adam ya ce masa sau'a muni wanda dama suke kokarin promoting din mata su kashe musu aure zanata ya yawa su fito da su titi turawa ne amma mun musulunci mutunta mace ta sai aka samu wata yarinya wata fitsararriya wata mara kunya mara tarbiyya abinda ya ƙuna man rai da ta tashi ba da misali sai ba wai kan malam daurawa ta tsaya ba sai taddira kan mamar malam daurawa saboda tsabar rashin mutunci da rashin tarbiyya jahila wai ita ce wai za ta zo tana ce wai malam daurawa wai malamai yanzu ba su ma sai irin wa'azin da suka ba to saƙon da nake faɗa tun da yanzu ƙasar ba doka yawa in kai mana sai mai maka sai a zo a zauna sulhu amma ba za ka shawawa mari a watsi ba wallahi ba zai yi ba yawa tun da mun fahimci kasar haka a jibu yanzu ba gashi nan wannan wanda ya kashe yarinyar nan ba hanifa ana so a wawantar da maganan kaga an cuci na kauye Allah ya isa kawai to kawai mutum yana ma abin ka samu dama karama in karama sai a zo a zauna sulhu sai a warware shikenan amma in ka bari aka ma ba karama ba to shi kenan saƙon da nake aikawa zuwa gare su masu wannan wautar to su sani muna da wawaye irin su wanda suka fi su wauta wadaka duk wanda yi mana wawanci shi yasa nake faɗa kullum dole sai ka tana don wawanka saboda wawan wani yawa to muna da wawaye irin su ko wanda suka fi su da zamu saki a kansu wadaka ba wanda zamu ba shi hakuri mu ci ya bari a mutum ya ci gaba wannan shine saƙona na farko da nake faɗa ko kuwa saƙona na ƙarshe sai maganan munazara ‘yan ture na ɗanci an ƙara zuwa da wani sharaɗin sun ce yanzu ko an karanta ma ba za a yi zaman ba <laughs> kun san da wancan alhamis ɗin ya kamata ba littafi guda biyu ba ne na karanta ilamul ina na ibn al-qayyim saura ɗaya madarijus salikina kuma na fitar da shafukan wajen shafi goma sha wani abu sha ɗaya to na son yi wancan karatun lokaci ya kure saboda washe gari ran juma'a zan yi tafiya sai ban yi ba to abinda nake faɗa musu su wayannan yaran duk da suka taru suka ta ihu shi fakar tagin har yanzu fa bai fa fito ya ce komai ba ya ce a karanta na karanta safa in kuskure aka yi a karatun shi zai fito ya ce ba daidai aka yi ba amma ba wasu kananan yara su koma gefe su ce ai ba a yi daidai ba a wato wato ya istikara da ana gano na wuta da aljanna to ta yi ya istikara ya gano lallai dillan da aka haɗu akwai wasu ya ci bugu kwa shi ya sa kaga gara sa sai sa raɗi to abinda nake cewa alamomi na nuna cewa ko da mun karanta ƙarya ne ba za a yi zama ba tunda an ce mun sun fitar da saƙo sun ce wa na karanta littafi na biyu wai amsa tana ciki ba sai an yi zaman ba <laughs> magana da zan faɗa mai ta ƙarshe wannan maganar da yake yake cika baki to ya bari yadda ya wakilce shi a wajen tattaunawa domin ya san wallahi yaran da suke yake tura walla ba su yi ba ba su kai ba a gidan karatu to in magana ce cewa an yi karatu ba daidai ba kai da kake a karanta to kai kamata ka fito kai magana mun karanta ko ba mu karanta ba amma muna faɗa maka cewa maganan wai ka ci gaba da ma'ahali sunna ta hajji ka ce wai ka tura ma dakta sani takarda ka tura malam jafar na dare wannan ƙaryar lokaci ya kamata ka sake yin ta kuma mun banda Allah ya ce mike ka daga nan zuwa Ramadan kuma har zaman ban hakura ba ka jira dama wani can da ya taɓa ni a zamfara nayi baro katil a akan shi sai kuma ka jira as-sawa'iqu tana nan zuwa akan ka wallahi Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh